من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بعد haka yin guwa assalamu alaikum wa kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na fikihu a cikin wannan littafi na muktasar khalil fil hilmaliki maliki wanda fadilatu sheikh khalil bin isaq al ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin babin nan da yake magana dangane da rantse-rantse da hukuncin rantse-rantse a darasinmu wanda ya gabata mun tsaya inda mala yake cewa summa bisatu yaminihi summa urfun sun ma maqsadul lugawi ma shar'i to a yau kuma darasinmu na 175 za mu taki daga inda yake wa hanisa illam takul mai rantsuwa rantsuwansa tana karyewa idan bai da niyya idan bai da niyya kwata-kwata saboda haka duk wanda bakinsa ya kwace ya yi rantsuwa to ya yi tabaibayi wa kansa tun dama asali bai halatta ga mutum ya aikata wani abu a cikin addini ba tare da ya san hukuncin Allah kai ba kuma rantsuwa ko ambaton sunan Allah a wajen rantsuwa ba abin wasa ba ne saboda haka in ka yi rantsuwa haka kawai kafa ko rantsuwa to in ka karya wannan rantsuwa sakamakon zai kama ka ko da ko baka yi niyya ba shine abin da ke nufi ko kuma mutum ya yi rantsuwa ba tare da ya keɓance wani abu ba domin abin da ake nufi ya yi niyya ba tare da kasadi ba wala bitatun ko kuma ba tare da makimfida ba bi mana wato babu shimfiɗin da za a gane manufanka a wannan ranzuwar to wannan shi ya fi fitowa fili dangane da mutumin da ya rantse haka kawai saboda haka yin bakinka ya rubuce kai ranzuwa? to ka kiyaye kaga nan gaba za ka shiga taitayinka har ila yau wala bi tsatsun bi fauti ma halafa alai ko kuma idan babu shimfide tunda kun san na karanta cewa illam takun lahu niyyatun wala bi an gane eh babu niyya babu shimfiɗi misali bi fauti ma halafa alai da kubucewan abin da ya rantsuwa a kai walau limani'in ko da kuwa ga wani abu ne wanda ya zama masa to karere kar'iyyin na kari'a ya hana ki aiwatar da ko zartar da wannan rantsuwa tasa misali mutumin da yake wallahi sai ya sadu da iyalinsa sai je samu tana jinin al'ada shari'a ce ta dora musu wannan mala ya ce kakarya randuwa marai da gaske wutar yi katin ko kuma sace abin wallahi zan ba da kudi kaza ka je ka samu amsa ce kaga ka bayar ba kakarya randuwa. la bai kama wuce hamamin filayen bahanna ya ce banda da mutuwan dabban da yake kayi rantsuwa za ka yanka ka ce wallahi za ka yanka nan ya kawo karaman dabba kamar tattabara to ko da ya ce ko rago ne ko akuya mutum ya rantse cewa zai yanka yana zuwa sai ya tarar da dabban ta mutu wannan ya fi ƙarfinsa eh, amma an sace wani lokaci akwai sakaci ka dauki matakai ina fata an gani to sai dai in aka ce ta mutu kaddara ce ta Allah to kaga wajen jinin al'adar mace ma kaddara ce ta Allah don ba kai za ka jawo ba ina fata an fahimta shi yasa wani lokaci matsaloli na fikihu wanda babu aya karara babu hadisi karara ke yasa ake samun sabani a kai saboda wani zai ce kaza ne wani kuma ya ce ba haka bane mutumin da ya ce ya rantsa sai ya sadu da iyalinsa sai je ya samu tana jinin al'ada laifin waye ba laifinsa ba ne ba laifinsa ba ne to haka ma in ka gangaro ta wani bangare akan abin da aka sace mutumin ya yi alkawarin cewa ko ya yi rantsuwa zai yi abu kaza da kudin sai je ya samu an sace kudin wannan ma ai kaddara ce ta bi kansa shi yasa musulunci ma ya sanya ka'ida akan barawo saboda duk ya wuce tunaninka tun da kai ka tsara abinka ko kuma ka shirya abinka shi kuma ya zo ya bata maka ai kaman haka ne inda ka san cewa an ka ajiye abu kaza a waje kaza za a sace ko lokacin da za a sace ai kama shi taraf za ka yi ko ba ka bane ka gani to amma da yake karatun fikihu muke yi kuma ya kawo haka za a karanta saboda haka وهنس إن لم تكن له نية ولا بطاط بفوت ما حلف عليه da kubucewan abin da ya rantsuwa a kai walau limani in shar'i ko da kuwa abin da ya hana a ce au katin ko aka sace labi maute hamamin banda kaman da mutuwar ainihin karaman dabban fila ya bahannahu cikin rantsuwansa cewa zai yanka dabban sai ya samu ta mutu shi kenan to ga wata magana har ila yau ya ce wa bi azmihi wato ya karya rantsuwa idan ya yi kuduri alaziddihi a bisa kishiyar abin wallahi zan aikata alhali a cikin zuciyarsa ba zai aikata ba to automatically ya karya rantsuwarsa ya kafara kawai ina ba ta an eh ya lokaci fi gihu yana bukatar mutum ya zamo mai tunani sai ka nazo nan koro ka daga gidanka ba za ka fahimci komai ba kwarai da gaske wani gana karatun hankalinka na kan wani abu akwai kullin da za ka je ba za ka gane ba wannan fa yana maganan mutumin da ya yi niyya ya yi wallahi kaza amma niyyansa saɓanin rantsuwan da ya yi ya ce to ya yi rantsuwa da wasa ya ka kafara kawai wallahi zan baka alhali yana nufin ba zai baka ba ne to me yasa ya ce wallahi ai gara kar ya kira sunan Allah ya yaudare ka kawai a haka warai da gaske to domin a yi alladabtar da ke. eh ke sa aka ce to ya kare ranzuwa in ba za ka bashi ba ba za ka bashi ba amma ban da wallahi gara ka ce masa zan baka a ni fa ina ganin karka damu zan baka mm a karka damu zan baka zan ya fi maka sauki kan ka ce wallahi zan baka ya ce a ka ce wallahi zan baka Ba ka ji na ran zai ba alhali a zuciyanka ka kudurta ba za ka bashi ba shi ne alabit bihe a bisa opposite na wannan na kishiyan wannan abin nan ka karya randuwa wa nisiya ne in da mantuwa mutum zai iya karya rantsuwa da mantuwa idan ya sake abin sakaka ba tare da ya yi kaidi ba lokacin da ka ce wallahi zan yi abu kaza ko wallahi zan ba da abu kaza sai ka yi shuru sai kuma Allah ya mantar da kai to kaga ayan nan da tace rabbana la tu'akhidna in nasina aw aqtana to ba za ta maka amfani ba ina fata gani abinda malai yake nufi kenan saboda haka idan ka san za a samu matsala sai ka ce sai dai ina manta to ana yin haka sai sa ake son mutane su koyi natsuwa wajen yin magana kwarai da gaske za ka yi ce wallahi zan yi abu kaza sai dai ina manta to fa in ka manta har wajen Allah baka da laifi kamar yadda muka yi abin nan muka ambaci muhimmancin insha Allah fadin insha Allah wallahi zan yi insha Allah to ka riga ka gurgunta randuwa ka gurgunta randuwa tunda ka ce insha Allah kaga in baka yi ba ai Allah ne bai so ba sai dai a can baya an mata mana yanzu aka fali insha Allah akwai karabi. kar bayan kai sai ka tuna ka ce kai ni ba na ga wani rikice mu da ba zan yi warwarewa ba sai daga baya ka ce insha Allah to faɗin insha Allah nan tsinkekke ne Sun da faso hadu ba ina fata an gani na'am wa bil ba'li haka ma rantsuwa tana karyewa idan mutum yayi wani bangare idan ya ce wallahi ba zan ci wannan abinci ba sai ya ci loma daya ko shinkafa sai ya ci cokali daya to ya karye rantsuwa sai ya yi kafara shine wa bil ba'li an gane amma a gaba sai ya ce aksul birri banda ainihin na ainihin biyayya akasin birri wato in yace wallahi zan cinye sai ya ci guda daya ya yi loma da ko biyu ko inda bai cinye ba ba zai yi ba ba zai ka fara ba ina fata an gani yawwa shi yasa a can baya kawo mana wallansu ka'idodi domin wani lokaci faɗin magana ma za a fahimci ga inda ka dosa ya ce sai na cinye sosai ya cinya idan bai cinye ba kaga bai cika abin da yake magana kai ba ba bai har yanzu rantsuwansa tana karyewa idan ya ci ainihin abin da yake ana yinsa da gari kun san mafiya yawa su suna amfani da garin alkama ne shine sauyi garin alkama to amma mu za mu dauka ko garin masara ko garin dawa ko garin gero ko na alkama au labanin ko kuma nono fila akulu cikin abin da yake ba zai ci ba saboda haka duk mutumin da ya rantse ba zai ci ba sai aka kawo abin da aka yi da gari sai ya ci to ya karya rantsuwa saboda yin kace ce kaga suna kawo irin tuyan daka din nan eh, ko daddaka kaga aiki ake ko sha ake yi larabawa suna sha amma in kaga sun sha to sukan ɗebo ruwa ne sai su saka a ciki yanzu kaman aya idan aka daka aya in aka daka aya a dunkule aka kawo maka ce za ka yi ko ba ka bane to in ka ce wallahi ba za ka ci ba ka gan ka ci wannan ka karya ranzuwanka sai dai in kana nufin abinci ne kake nufi ba ka abin marmari ba to in abinci ne zai zai kan abinci amma in ka ce kwata-kwata wallahi ba za ka ci ba sai ka ci wannan suyan daka din nan to ka warware ranzuwanka amma in kana son yadda ba za ka warware ranzuwa ba to ne a samo maka ruwa sai ka jefa su yadda kajin a ciki sai ka gauraya ki in ka gauraya to lokacin da ka dauki wannan kwanon ko menene ka sa a bakin ka ci ka yi ka ga da bambanci ne in ka ce ci to duk abin da ka ci ka karya in ka ce sha aka duk abin da ka sha ka karya sannan a larabci wani lokaci suna fassarawa abin da aka yi shi da nono suna ce ci ne saboda haka ko da nono saboda yana da ɗan kauri kamar kindirmo kenan a wajen laraba kaga kindirmo ci ne ba sha ba mun kuma a wajen mu sha ne kindirmo in kana son ka sha ma ka ji daɗinsa sai an burge shi haka ne ko ko ka girgiza shi in baka burge shi ba to fa za ka ringa ɗaukarsa kaman loma ne saboda haka ci ne to shi yasa a can baya an bata mana cewa yare yana da muhimmanci wajen tantance ka karya rantsuwa ko baka karya rantsuwa ba amma yake lama in ban da ruwa duk mutumin da yake wallahi ba zan ci ba sai ya sha to rantsuwansa ba ta karye ba saboda haka ko tuwo ne kace wallahi ba za ka ci ba sai ka je ka samu irin gayen tuwon da tsofi suke sawa cikin ruwa din nan sai ka kwankwada ka kwankada inda ya riga ya baje baka tattauna ba baka ci ba baka ci tuwo ba rantsuwanka tana nan ina fata an gani saboda haka wa bi sawiqin rantsuwa tana karyewa da garin daka au labanin ko kuma nono sai la akulu cikin cewa ba zai ci ba na ga kaman waɗansu ƙasashe musamman ƙasashen larabawa suna yin waɗansu abubuwa kaman cincin haka kun san su buredi a wajensu iri-iri ne nan gaba ma malam zai kawo mana buredi iri-iri ne wanda suna kira da hausa gurasa su abinda suke kira kenan suna su home saboda haka buredi a wajen larabawa home ne to iri-iri ne kamar yadda yake garin ma iri-iri ne don akwai garin da ake surfewa a yi kofs da shi akwai wanda ba a surfewa a yi kofs da shi kana gani ma za a ga da dusa-dusan a ciki sun ce kowanne akwai amfaninsa kwarai da gaske kowanne akwai amfaninsa don haka akwai wanda za ga shi kewayensa ɗan ƙarami ne kamar haka za ka iya ɗaukansa hannu yadda ka san ƙosai haka yake akwai wanda za ga shi kamar masa akwai wanda za a gaishe kamar sinasir an san sinasir ko eh, yana nan da faɗi haka yadda ka san faifai haka za ka gani sana akwai kof ɗin da suke yin sa yadda ka ga biredi irin na 'yan makarantar sakandire da ake ba su kun san anan ne aka koyi abin nan biredin da za a mulmula shi ko za a dan tuttura shi ya kumbura akwai wanda za a gaishe yadda ka san sanda haka za ka gani sannan har yanzu Alka'a shine alkaki mu haka muke fassarawa to su a wajensu suna yi da gari suna da alkaki iri daban-daban mu kuma a wajenmu muna kiransa cincin akwai 'yan ƙanana-ƙanana akwai wanda za a yi shi kamar tarbi, akwai wanda za a yi shi tsiriri da tsawo ina ba ta an gani to duk abin da yake layi guda ne in ka ce ba za ka ci ba in ka ci wani irin nau'insa to ka karya randuwa saboda haka yin kace ba za ka ci ainihin biredi ba to su duk abin da yake dangin biredi ne karami ne ko babba idan ka ci kakar yaran zuwa ina fata an gane yawwa kamar misalin mu anan ne mutum ya ce wallahi ba zan ci masa ba to tun da wuri ya kamata ka keɓance wace irin masa kake nufi masan gero ko masan shinkafa ko masan masara ina kyauta zaton duk ana yi kamar ka ce ba za ka ci tuwo ba to wani tuwo kake nufi tuwon shinkafa ko tuwon dawa ko tuwon masara ko tuwon alkama ko tuwon alabo ko tuwon teba saboda duk a wajen mu dukkan su tuwo ne in ka ce wallahi ba za ka ci tuwo ba to ka laura kanka inda ya kasan nan ne sai dai kai ta kurba kunu amma duk wanda ka ci ka karya randuwa saboda haka sai a kiyaye to wa bi da ainihin gari na daka aulabalin labanin ko kuma nono abinda nake so na fada shine suna amfani da nono a cikin mafiya yawa irin waɗannan gurasan nan da suke yi mafiya yawa idan alhazai suka tafi aikin haji irin abincin da ake basu a cikin leda da menene kamfanoni suke yi saboda ya fi saukin sarrafawa idan ka tafi aikin haji ko umra lokacin da ka zuwa mota za zuwa rarraba muku waɗannan da jus to mafiya yawa wajen wannan abin da za su baka na cincin ko na gurasa kaya hankali don wani lokaci za ka samu akwai nono a ciki sukan daskarar da nono na rakomi ko kuma na akuya sai su sa a ciki kamar yadda ake sa bulubal su a wajensu magani ne yana taimako kai kuma a wajenka baka taba ci ba in baka yi sa ba mai zaka yi za zaka je ki kamar danye ne kamar yadda suke sa man shanunku a ciki kai kuma ka riga ka saba da ainihin bulubal ɗinka bulubal ɗin da ka saba da shi sai dai a shago ka je ka saye shi amma su ba su cika amfani da shi a ire-iren waɗannan wurare ba kuma su sun kaddara cewa in aka ɗauki wannan leda guda fa aka baka to ba sai ka saya abinci ba saboda abinci a hanya yana da bala'in tsada in ka ci wannan guda ɗaya ko biyu ka samu jus ka ɗora ko ka samu ruwa ka ɗora a ciki to zai kai ka wani lokaci mai tsawo saboda yadda suka yi masa haɗinsa to kaga kenan wannan ma yana gwada nonon ciya ke in kace ba za ka ci nono ba wannan abin ma ba za ka ci ba lamayin amma ban da ruwa duk abin da yake ruwa ruwa ne ban da shi tunda ka ce ci haka ma in ka ce sha kaga ci bai shiga ba wala bi tasahurin fila ata'akka ko kuma mutumin da yayi suhur da mutumin da ya rantsuwa yake ba zai ci abincin dare ba to a ka'ida duk wanda yake da daddare ba zai ci abinci ba ya rantsa wa matarsa saboda ta kufula shi sai aka tashi da asuba za a dauki azumi sai aka tashe shi to zai iya cin abincin suhur domin abincin suhur ba alasha ba ne alasha da larabci shine abincin da ake cinsa da daddare ya kan fara ne daga bayan magariba zuwa lokacin sallan isha'i zuwa bayan sallan isha'i da kalam amma in dai da asuba ne to ba a kiransa asha in ya ci kama da gada to sai musulunci ya baki suna sai ya ce sunansa suhor kaga mutumin da yake ba zan ci abincin dare ba to ba yana nufin hadda suhur ba ne sai dai in yana nufin duk daren gaba ɗaya ba zai ci abinci ba to shi da cin abinci sai gari ya waye kaga in ya ci suhur ya karya rantsuwa wa zawakin lam yasil jawfa haka ma da ɗanɗana abu wanda bai shiga cikinsa ba ya ce wallahi ba zan ci ba ko ba zan taɓa ba duk mutumin da ya ce wallahi ba zan ci ba ko ba zan taɓa ba sai ya ɗanɗana sai ya tofar to wannan ba taɓawa ba ne domin abin da ake nufi da taɓawa na abinci ko na abin shaki ne wanda ya shiga cikin cikinsa da inda bai shiga can cikinsa ba to bai karya ranzuwa ba ba bai wujo da aksara da samun abin da ya fi haka Filai laysa ma'i ga mutumin da ya rantse ya ce a tare da ki baya da komai sai wannan da mutasallifin ga mutumin da zai nemi rance a wajensa ko biyan baki ko wani abu makamancin wannan ko biyan baki ko wani abu makamancin wannan saboda haka don mutumin da aka zo wajensa haka ce za a karbi bakin wani abu ko kuma za a karbi aron wani abu to sai ya fitar da kuliya aljihunsa sai ya ce wallahi abin da nake da shi kenan ko zama gidanta masu masu kan yi haka wajen tabo ne musamman wadda masu kwana ko ba adalci bane ba daidai bane ba yadda za a yi a a gidanka kyafanen da kake bayarwa a gidanka babu tsari in ka samu in ka samu ba za ka bayar ba zalunci ne duk mai gidan da yake yin haka zalumi ne kuma Allah ba zai bar shi ba sai dai idan matar ta maka rangwame musamman irin mijin hajiya ko ɗauki kwarinka ko ɗauki gane mazgo ɗinka mazaggo tun da kana gidanta sai ta ce duk abin da ya sauwaka in ka samun ka bani to shi kenan duk abin da ya sauwaka shi kenan amma duk mutumin da ya fitar ya ce wallahi abin da nake da ki kenan wallahi abin da na iyakan abin da nake da ki kenan sai aka bincika aka samu abin da yake da ki ya fi haka to ya karya ranzuwa sai ya yi kafara kwarai da gaske ya fitar da dubu biyar ya ce wallahi dubu biyar din kenan sai aka samu wata dubu biyar din kuma a cikin aljihunsa ko ya ajiye a wani waje to ya yi karya amma da ya ce wallahi dubu biyar ɗin nan kenan abinda nake da ki amma sai aka samu aƙalla abinda yake bai kai haka ba kamar dubu ɗaya ko biyu to wannan musulunci zai masa rangwame bai karya ranzuwa ba amma a samu fiye da haka to wannan ya karya ranzuwa amma ƙasa da haka to abinda za a lauka shine zai iya mantawa ko bai dauke ki da wani muhimmanci ba saboda haka in za ka yi kwana nema ko za ka yi dabara to ka san dabaran da za ka yi amma ban da randuwa ka hada da randuwa za ga mutum ya je ya ajiye kudi a banki sai zai ce wallahi ko kwabo ba da ke za a gara ka yi karya kai zai ka ce ne ba da ko kwabo kar kuma za mu saboda kuma ta fa abin naku fa idan mutum ya bi naku wallahi baki zai masa katutu zai mutu da baki yanzu kuna son mutu da baki Eh, idan na mutu na barku da kaza kaza kaga ka kulle ta wani waje sai yi maka sassauci amma dai abinda duk ya shafi haƙƙi kuma ba kullewa kai ko da dabara kai ba Allah ba zai barka ba na'am wa bi wujudi akthara fi laysa ma'i ghayru idan an samu fiye da haka mutumin da ya rantsa ya ce ba ni da wani abu ban da wannan limutasallifin ga wanda ya karbi ga wanda zai karbi baki ko da yake malamai sun ce abin bai tsaya akan wanda zai karbi baki ba kawai kamar mutumin da ya zo roƙon kai ta ka la aqalla banda abin da bai kai haka ba wa bi dawami rukubihi haka ma da dawaman hawansa wa lufihi ko sanyawansa da tufafi ko hawan abin hawa ti cikin mutumin da ya rantsuwa ya ce arkabu wa albasu ya ce wallahi ba zan hau wannan abu ba ba zan hau ba kuma yana kan abin hawa mota ce ko makin ko menene to in ya dauki lokaci bai sauka ba ya karya rantsuwa in ka ce ba za ka hau ba to ka sauka in ka ce ba za ka sa ba kana sanye da tufafin to ka je ka cire ina ba ta an gani amma sai ya ce lafi kada kulin amma banda kaman ba zai shiga ba shi da bambanci ba zai shiga gida ba ko ba zai shiga mota ba yana cikin motan sai ya ce wallahi ba zan sake shiga wannan mota ba alhali yana ciki ko wallahi ba zan sake shiga wannan gida ba yana cikin gidan to ko da ya kai awa nawa ko ya mutu ne a cikin gidan bai karya ranzuwa ba sai idan ya fita sannan runduwan za ta fara aiki in ya fita shi ne ba zai sake shiga ba motan da yake ciki ya ce ba zai sake shiga motan ba to in ya fita ya shiga motan, to shi ne ya karya rantsuwa wa dabbati abdihi fi dabbatihi mutumin da ya rantsa ce ba zai hau dabba ba ba zai hau abin hawa ba sai ya hau na yawon sa ko na bawansa. da wannan ma akwai rikici a kai kwarai da gaske Ka ce wallahi ba zan hawa bin hawan nan ba ba zan hau ba to tun da kace ba za ka hau ba sai wani abu ya zama dole ka hau sai kace wa ɗanka ya zo da abin hawa ka hau to ka kare ranzuwa ko bawanka ko yaronka musamman ma bawa da kuma ɗa saboda ka'ida duk abin da ɗanka yake da shi tamkar mallakanka ne duk abin da bawanka yake da shi tamkar mallakanka ne kun ga muna iya cire yaro din yaron gidanka in yayi wuya da ba kai ne ubansa ba eh za ka iya ce ba ni abu kaza ya maka nuku-nuku ya ce ba zai ko dan yanzu ne ma wani zai maka nuku-nuku ya ce ba zan bayar ba eh yasa in ana samun ire-iren waɗannan ma duniya ba za ta zauna lafiya ba babu yadda za a yi mutum guba ya yi ɗawainiya wa ɗansa bayan ya yi ɗawainiya wa ɗansa komai da komai sannan kuma uban ya juyo ya zai yana neman wani abu a wajen ɗansa har ɗan ya ji haushi ya ba da ubansa wannan ina zai yi albarka ba zai yi ba ƙwarai da gaske sai dai idan uban mugu ne mugunta yake nufi to wannan sai ka yi kwana amma malamai da yawa ma suka ce ko mugunta yake nufi tun da shi ya maka komai bai maka mugunta ba ya ce duk abin da ya nema ka ba ka sai dai in ya fi ina fata an gane duk wannan yana daga cikin nau'in biyayya dalilin da ya sa tun farko aka ce kana da 'ya'ya maza ne ko mata duk haƙoƙin da ya zama wajibi ka ka ba su haƙoƙin sannan su kuma lokacin da suka girma kai kuma ka tsofa su baka ka idan ba su baka ba Allah sai ya tambaye su ba yadda za a yi mahaifiyarka kai mata dinki na naira dubu uku sannan matarka kai mata na dubu bakwai in kana irin wannan to ka tabbatar ba za ka kare da duniya lafiya ba saboda ba daidai ba ne ba daidai ba ne kwarai da gaske musamman ma koyan boko ba yadda za a yi matarka ka kake mata dubu goma sannan mahaifiyarka da ta haife ka ba za ta ke mata dubu goma ba ko fiye da haka to in a ka'ida ne ma in ka kashe wa matarka dubu goma mahaifiyarka sai kashe mata dubu goma ka daidaita suke nan ɗaya suke ba ɗaya suke ba wallahi yan boko ku shiga taitayin ku wa bi jam'il aswaqi qila adribannahu kaza wannan shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh